بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك أعلم بقياد الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد عندما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وذكي ترى مؤلم مدي سمي البركة don ci gaba كراتين karatun mai albarka a cikin littafin رياض الصالحين لإمام النووي رحمه الله تعالى da muke fatan a kowane lokaci allah ya datar da mu da abin da yake mai kyau da kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure da bata muna roƙon kai allah ka sa mu gane shi mu kuma fi ƙarfin mu wajen ƙaurace masa allah maɗaukacin sarki kai mana jagora shi abin da za mu karanta a yau malai ya ce babu karamatin auliya wa fadlihi wannan babi yana magana akan karama karamar waliyai wanda wannan yana tabbatar maka da aqidar ahlus sunna cewa sun yadda akwai waliyan Allah sannan waliyan suna da karama sannan ba kowane wali bane wata karama take bayyana a tare da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala bai baiwa kowane annabi daga cikin annabawa littafi ba ko bai bayyana wata mu'jiza na kowane annabi ba rashin kuma bayyana mu'jizan bai rage masa darajar cewa shi annabi bane to haka wali in babu wani alama da ya bayyana walittakansa bai nuna shi ba walin bane sannan karamar mecece ita Sheikh Usaimin rahimahullahu ta'ala yake cewa hiya kullu amrin khariqin lil ada kowane irin abu da ya saba wa al'ada a al'adance wannan abun ba zai yi haka ba a al'adance ba a san mutum a kamata abinci wanda da zai fi shi kaɗai ya ce ƙoshi ba mutum goma su fi su ƙoshi a al'adance wannan ya saba wa al'ada al'adance ya saba a yi ruwan sama ka shigo ciki ka zo bu a ganka a bushe al'adance ya saba mu al'ada ta saba mu wannan ire-iren waɗannan abubuwa sukan iya bayyana yuzhiru Allah subhanahu wa ta'ala ala yadi muttabi'i ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam Allah yana iya bayyana wannan ga wanda yake bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba na kenan a wannan zamani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama in kaga karama hatta tabbata ga mutum to alama na farko da zai nuna masa shi din wali ne to yaya matsayin sa yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen bin umarnin manzon Allah ko kuma nisan tarhanin abin da manzon Allah ya hana وهذه يجي هذه الكرامة يعني أمر غير معتاد أبو يد بأسابة جنين سبع يظهره الله على يد متبع الرسول إما تكريما له وإما نصرة للحق أبو ينا فارواني ko ya zama wani karamci Allah yake so ya bayyana game da wannan bawa ko kuma wani alama ne mai nuna nasarar abin da yake kai wannan ta'arifin da shekhu sami ya bamu na karama kamar ta takaita ga waɗanda suke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta'arifuha al-ashmal wanda fi game ko ina shine amrun khariqun lil'ada 'ada yuzhiruhu Allah subhanahu wa ta'ala على من استلزم أوامر الله سبحانه وتعالى وانا الأمر هنا ديك bayyana wanda ya saba wa al'ada ga wanda ya rikice farkin Allah subhanahu zai yi ya zama annabi daga cikin annabawa zai yi kuma ya zama daga cikin salihan bayi bai kai darajar annabta ba amma ya kai darajar Allah ya so shi yayin da ya samu wannan soyuwa ta Allah subhanahu wata'ala ya zama majibincin Allah subhanahu wata'ala ya zama waliyullah wa jam'uhu awliya kuma Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin suwaye waliyan to kamar zo ga bayanin waliyan Allah subhanahu wata'ala muna so mu gane alama ko kuma ma'anar kalmar wilaya ita ce abauta ko kuma jikinsan lamari ko kasancewa sahi makusanci kana tare da mutum a kusa da shi a kowane lokaci ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ganin yadda ake wato challenging ahlus sunnah wal jama'a wajen inkarin wilaya ko walittaka shi yasa yayi littafi mai zaman kansa akan wilaya don ya bambance maka waliyan gaskiya da waliyan karya yana da kyau ɗaliban ilimi su samu wannan littafi wannan shi ne littafin ibn taymiya rahimahullah al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan yana bambance maka suwaye waliyan Allah ne rahma suwaye waliyan shaytan ba wani tsada ne da shi cancan ba ɗalibin ilimi na so bari ya kura tsada ya je ɗari biyar amma dai galibi mukan so dai mu same shi kyauta-kyauta sadaka-sadaka amma dai ka daure ka rika saya za ka fi sanin kimar littafi ne a cikin wannan littafi shekul islam ibn ya yi bayanai da yawa wanda ya gamsar da duk wani wanda yake so ya gane alamar wali waye wali kuma me yake bayyana a jikinsa ko a tare da shi na walitaka to a ciki ya mana ta'alifin wilayan kanta wali din shi wilaya diddul adawa ne ma'ana kishiyar gaba ne wannan makaunaci na wannan mai gaba ne wannan waliyi wannan aduwi wa aslul wilaya al mahabbat wal qurb asalin wilaya an ce wali masoyi kuma kusanci ita kuma adawa al-bughd wal bu'd ka ji haushin mutum ko ka nisance shi baya kusa da kai to za ka ce haza aduwi shekul islam yake cewa innal wali سمي وليا من موالته للطاعات أي متابعته لها Ma'ana an kira mutum an kira waliyin ba da sunan wali ba don komai ba sai don kusantar da'ar Allah subhanahu wa ta'ala da biyayyar abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake in ka bi za ka zama waliyu saboda haka wanda ya rubuci ta farkin Allah subhanahu wa ta'ala alama na farko da za ka gane waliyu ba ke lazimtar abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so da nisantar abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala bai so yasa imamun nawawi da ya fara kawo mana cikin babu karamatul awliya da falalan waliyyin sai ka mana ayar da take tantance maka suwaye waliyyi yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun yace suwaye su allazina amanu wa ya yattaqun لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم wannan aya ta farko ko ayoyi da ya kawo suna tabbatar maka da sanin cewa suwaye waliyan Allah subhanahu wa ta'ala na farko dai ya ce ka sani lallai waliyan Allah la khawfun alaihim babu wani tsoro a tare da su tsoro wani iri tsoron abin da suka bari a baya cewa wani abu zai iya faruwa da su wala ya yahzanun ko ba sa bakin cikin abin da za su riska a gaba mana abin da suka bari na duniya ba wani illa da zai same shi Allah zai ci gaba da kiyaye shi in ya'ya ne in dukiya ne in ilimi ne suka bari ne a bayan rayuwarsu ba za a yi asararsa ba sannan haɗuwarsu da Allah subhanahu wa ta'ala shi ma nan ba za su yi bakin ciki ba dan za su je su haɗu da abin da Allah ya musu alƙawari na alƙairi shi sa duk wanda ya tsaya a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala shi ma yana da wannan bishara ɗin Allah ce innal na qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah ga kenan dai wannan bishara ce daga Allah to sai ga ya maka suwaye waliyan naji yace allazina amanu wa kanu yattaqun shi yasa shehu taimi yace waɗannan sifofi guda biyu su ne sifar waliyai al-iman wa taqwa imani da kuma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kenan idan mutum bai da taqwa ba to kaga kenan yana nuna ba zai iya samun ne wilayar Allah subhanahu wa ta'ala ba kawa kuma ba ta samuwa sai da ne sai da imani imani yayin da ya shiga zuci aka tabbaka shi a aikace wajen bin umarnin Allah da nisantar hannun Allah to sai a kai darajatin alwilaya waliyullah saboda haka <coughs> annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin kulsi Allah yana fushi da wanda ya yi fushi da waliyinsa man bi waliyan faqad bi bil wanda ya gaba da waliyina to kamar ya sani na yi da yin yaki ne ko da haka Allah ya tabbatar akwai waliyansa kuma dole kuma mu imani cewa akwai waliyan Allah to amma kamar yadda muka faɗa ayar farko ta gaya mana menene alamar gane wani shine imani kuma imanin nan in tana da shi dole a ga ka a fili da wannan Allah ya umarci mu bayi mu shaidar junanmu da abin da muka ga kana yi amma ba zai yi kana wali kuma ba ka sallah saboda ka kai darajar wali sai a kira sallah ba mu ganka a masallaci ba a zo ramadan ba ka yi wai ka kai wata darajar da ba sai ka yi waɗannan abubuwa saboda ka kai darajar wali allah ya ɗauke maka ya rage na ku daga ku kai darajar wali ba kuma ba ku ci gaba da yi ku ba walin da ya kai annabi yi. kuma ba mu taɓa ji a tarihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya kai wani lokaci da baya ibada ba Balma a ciwon sa na rashin lafiya haka ake riko shi a daddafe ya zo masallaci ya mutane sallah a ta kai da ba zai iya ba salawatu salawatullahi wa salamu alaihi ba wanda ya kai sai na bakar radiyallahu a'nu darajar wal girman wular walittaka domin shine ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa imaninsa da imanin al'umma gaba daya na ki sai yanin jahila al'umma za a dora a mizani to amma shi ma ba taɓa samun wani rana da baya sallah ba ko baya azumi ko baya wasu ibadu ba saboda haka alama babba ta waliyullah shine imani da kuma lazuntar ibada a gani shi yana ibadar Allah subhanahu wa ta'ala baya sakaci da su baya wasa da su wannan shine alama babba alama na biyu yadda maluma suka yi bayani shi walin kansa bai iya sanin cewa shi walin ba sau da aka waliyan gaske ba ta cewa na hannu auliya ba domin faɗin haka gaskiya ne linnan kuma sun san Allah ya ce wa la tuzakku anfusakum wa a'lamu bi man inda ku Allah ya ce wa la tuzakku anfusakum ka duba sai na umar rabbi allahu in kana so ka zama wani dole sai ka yaki shaidan to shi shaidan din ba gudun da yake balle je yaki annabi ya bashi wannan shaida cewa shaidan ya hango ka yana canja hanya haka ya gama zama wali ayi amma shi da kansa yake cewa in al'umma za su shiga aljanna sai wura mutum ɗaya na zanantu an akuna zalikal wahid da zan da jini ne wannan ɗayan ina da kuma ya zai ce maka ana wali ba mutum ya ce maka ni wani ne to shi kansa bai san ma da ya wilayar ba sannan abu na uku karama da Allah yake bai wa yana ba da ita ne sulfa me sulfa abu ne zai faru kawai sai a ga wani abu ya faru daga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanzu a ce wani hatsari zai iya faruwa ko wata musiba za ta iya faɗowa kasancewarka waliyin ma kuma Allah ya soya kare ka daga wannan abu sai kawai a samu wani girgije ko a samu wani abu sai ka sai ka tanga daga wannan musiba da za ta faru sai kawai a ga abu bai faru ba amma kun ka wani ya ce bari nuna maka wata karama bai zama wali ba abubuwan da annabawa kuma suke iya nuna shi wannan Allah ya ba su damar su nuna ne don ya zama musu ta ta'ayi ma yadda ulna su ilai karfafawa ne a kan abin da suke kira mutane a kansa ma'ana mu'jiza ne wannan saboda haka a bambanta tsakanin karama da mu'jiza shine mai da'awar mu'jiza ya ce shi annabi ita kuwa karama ne wacce take bayyana masa shi ma ba annabi bane an san ba annabi bane bal ma ta fi faruwa daga nesa nesa annabta zamanin annabta abin da ya nesa nesa da shi ta fi bayyana a lokaci alaman dai da za ka tabbatar da wulaya kuma ita ba me ita baya barin yi ma karama ko barin nuna maka wata karama kamar yadda za mu ji kuma a hadisan da za mu karanta da misalan da shekul islam ibn taymiya ya bayar a cikin wannan littafi mai albarka za mu faɗi wasu daga cikin misalai to kasancewar darasin ba littafin ba ne mun dai nuna cewa ga shi kuma mai so ya nema kuma sha Allah zai samu waraka musamman in yana fahimtar yare irin da ibn taymiya wani lokaci yana da wani yarensa na larabci wanda ba kowane ɗalibin ilimi ba ma yake iya gane inda aka shiga Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mana sifar waliyai yake su ne masu imani kuma masu takawa sai kuma yi musu albishir ya ce lahumul bushra fi hayati duniya wa fi akhirah tun a duniya Allah ya musu bishara haka kuma a lahira la tabdila li kalimatillah ba wanda zai canja abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar to da yau wanda zai ce maka babu wali ya wuce hajji kuma wai ganin yadda wasu suke da awar wilayar karya sai kuma wani yanzu ya ce maka ba ma wali duk karya ne ba wani wali akwai wali Allah ya tabbatar akwai waliyansa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun saboda haka akwai waliyan Allah duk da akwai dole ka tabbatar kuma suna nan ila qiyamis sa'a ذلك هو الفوز العظيم in kai imani da wannan ka yadda wannan rabo ne mai girma Allah ka ba mu dacewa wa qala ta'ala wa huddi ilayki bi jiz'in nakhla تساقط عليك رطبا جليا Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da misali sai ma da ke komar da mu baya can sharu man qablana tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ake ake yin waliyai kuma suke da karamomin aka ba da misalin maryam ummu isa alaihi salam ita ma waliya ce a ana samun waliyai a mata ana samu a maza ana samu a bayi ana samu a yantattun mutane in dai akwai wannan sifa guda biyu al-iman wa taqwa a wannan ayar da Allah ya ce wa huddi ilayki bi jiz'in nakla Allah yana bada da labarin Isar Maryam lokacin da naƙuda ya zo mata ga shi ba wanda ya taɓa saduwa da ita a cikin maza da Allah ya mata bisharar za ta aihu ta ce to ya zai aihu ban zama karuwa ba kuma ban zuba wani namiji da ya kusance Allah ya ce wannan iko ne namu da abin da muka ga dama muna iya yi al'amarin Allah kawai tsakanin kun sai ku ne Allah ya ce abu ya kasance to zai iya kasancewa saboda haka wannan abu zai faru ta ji tsoro ta firgita har Allah ya ce ta je gindin itaciya ta dabiyo ta tsaya ko ta zauna a wajen ta ga ikon Allah to a lokacin Allah ya ce mata wa hudi ilayki bi jiz'in nakla al jiz'u shi ne ainihin kasan jabinan inda ainihin gindin sa yake kuma aka ce ta kama wannan bishiyar da girgiza ɗan da ke sama zai faɗo yanzu aka ce masa ta kama bishiya da girgiza zai girgizu har dabino ya iya faɗowa da duba tsayin dabino ne kuma ga mace da duba rauni na mace da duba girman bishiya kai ba ma bishiya ba ko da masara ce in dai ta kafu ka girgiza ta aiki balle bishiya gaba ɗayan da ka kama ka girgiza kuma girgizan da har ɗan itan da ke sama zai faɗo kuma ta yi hakan hakan kuma ya tabbata wannan yana nuna murgiza ga maryam alaihi salam kuma in yi faɗo Allah ce ko kuri wa rabbi sannan yana daga cikin karamar ta ila yau lokacin da annabi zakariya alaihi salam ya ajiye ta a wurin bauta domin dama <coughs> abinda aka yi niyya shi imran abinda ya yi niyya allah ya ba shi ɗanamin da ya yi wa bantakin allah hidima sai ya zama mace da aka haifi mace sai kuma ya zama duk da haka bai fasan ba an sa ta wannan hidimar shi annabi zakariya in ya je wajen ta kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa arrizquna bi ma'na at'am shi yasa malamai a addinance wanda a addinance arziki abinda aka fi sani arziki shi ne noma abinda za a noma a samu a ci a jikinsa wannan an kiransa bayan wannan taimako ne ko kuma ƙarin ƙarfi ne wa arziki amma asalin arziki yana noma annabi zakariya duk lokacin da ya je wajen maryam zai ga abinci a wajen malaman tafsiri sun ce alamar karamar da yake gani har ya tabbatar abincin kuma wani irin abun mamaki shi inda damuna ne sai a ga abinci rani abin da ba a samu sa sai da rani sai a gan a wajen maryam tana tunda rani ne kuma sai a wani abun sha'awa da damuna ake samu ba ga shi kuma tana kuma tana wajen abu da ba mai zuwa wajen ta zai tambaye ta ya manyan mu'anna da ke haka wannan kuma daga ina قالت هو من عند ya sha إن الله يرزق من Yana بغير حساب أنا ga dama ba tare da wani bincike ba. to da kan Allah ya ba mu cin abu baka cewa dan ne in kuma ya hana shi ma baka cewa dan ne domin shi fa'alu ne ina yi sai ba kai kara maka ana gaba ka dace bai kara ma wani kuma yana gani ne cancanta sai a hana domin shi bayarwan Allah yana bayarwa ne dan jarraba kai ne kake da katin cancanta na ana ka za ka iya haƙuri shi da tare na kuma na baki nan ma za ka iya haƙuri ke jira a ragori na Allah to karamar maryam anan ne yanayin abinci zuwa abincin ma ba tare da wani ne ya kawo shi ba shi ma wata karamar ce mai zaman kanta sannan nau'iyar abincin ya zama ba irin wanda ake tsammani ba a lokacin shi ma wani karamar ne mai zaman kanta saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya karama ga Maryam daga baya kuma aka zo aka haifa Annabi Isa shi kuma ya zama yana da wasu ayoyin naki wanda su mun faɗi cewa wa'annan mujizoji wanda Allah yake bai wa annabawa duk da cewa ba su sunan mujizan kansa bai da wani asali ba a samu inda aka samu abubuwan da annabawa suke nunawa na nuna annabcin su sunan samu mujiza a addinance ba to dai tasirin su na cewa su wato sun kalubalanci yan adam su irin wannan abu shi sa aka kira shi mu'jiza abin da ya gagari kowa amma asali Allah ya kira su aya ko burhan amma bai kiran su mu'jiza ba shi ya sa ma da karamar maryam din da mujizar da isa alaihi salam allah duka ya kira su aya ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin da ita da ɗan da duka ayo ala ayoyi ne masu nuna wato kudurar allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da suka bayyana gare ta na karama da kuma aihuwarsa da aka yi min gairi abin daidai daga un kawai zai nuna kudurar allah da wayarsa shi yasa annabi zakariya alaihi salam ya ga wannan iko na Allah subhanahu wata'ala ta gaya masa inna ma ya yi kuma ya shawo bi zai isa zalika da'a zakariya wannan ya tuna masa ya koma ga Allah ya roƙe shi kima wata bukata da yake so kuma Allah ya biya masa bukatarsa na samun daji ma ya tsaya a lokacin da ya fi da tsammani Allah ya sake cewa mala ya sake kawo wata aya yake ba mu aya game da ashabul ka cewa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'awu ila al-kahf yaghfir lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wa tara ash-shamsa idha tala'at تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله wannan kisa na ashabul ta mun dade muna jin labarin ashabul ta kuma abin da ya faru da su ya nuna ita ma wata karama ce daga Allah subhanahu wataala domin tun farko Allah ya gaya mana matsayin innahu fityatun amanu bi rabbihim kaga akwai imani ke kisa mun faɗi cewa ginshikin gane waliyin la imani da suka yi imani kuma Allah ya ce wa jina umuda muka ƙara muku shirya yayin da suke karkashin wani sarki al-zalimi a zamanin da ake saban Allah subhanahu wata'ala suka ga ba za su iya jure ma wannan zamani da wannan yanayi ba suka yi ittifaki su gudu firaran bidini gudu da addinin su samu mutuncin iya bautan Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya kai su ga ilalka zuwa kogon fa'awun ilalka yankin lakun rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum zirfa tafi zuwa kogo wannan rahmar Allah za ta iya samu kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai muku wani irin tanadi na musamman kaga imani da Allah yakan sa ka sakankance cewa Allah ba zai wulakanta ka ba duk wani kai da wani jirgiya da san a toshe maka duk wani abu da Allah ya tsara maka in dai ka riki Allah subhanahu wa ta'ala na gaskiya to kana da yakinin wannan abu zai tabbata saboda haka suka tafi kogo suka shiga kuma wani ikon Allah ya sake bayyana a gare su na rana in ta zo ga su a cikin kogon fajuwa a tsakiyar kenan fajuwa wani fili a cikin kogon amma idan rana ta zo ta Allah ya karkatar da rana yadda ba za ta shiga ta dame su ba wajen fito wanda haka wajen faduwarta wa idza gharabat taqribun zati shimal suna nan a cikin wawuti fajuwa ne a ƙarshe ma ce zalika min ayatina to ba wannan ba kawai shekarun da suka yi a cikin kogon har yanayin su ya canja amma suna nan kamar yadda su ba su riƙe ba ba su kuma canja ba Allah subhanahu wa ta'ala suna wannan yanayin yake caccanja musu yanayin kwanciya kamar yadda mutum ya kwanta ya gaji zai juya gefen dama da juya hagu don dai ya samun nutsuwa a kwanciyar tashi to haka Allah yake mutu suna kuma wannan yanayi ga kuma su a gaban su wanda inda wani zai leko zai ga karan kamar mai rai kamar gaji zai kama shi dan ya zama musu kamar gaji wa kalbuhum ba su kun jira ayyi wa fi law ittala'ta alaihim lawallaita minhum jira za ka gudu ka gan saboda me za ka yi tunanin wannan kare zai iya kama malamai suka ce malaman tafsir na ƙarya suka iya cewa Wani saboda sun dade a wajen yanayin su ya canja faratun suka tsayi jikin jikinsu ya fito ya yawa har suka zama kamar dodanni shine lawallai ta bi firama za ka tsorata amma hakikanin magana ba shi ne wai wayannan abubuwa sun ta fitowa ba ne Allah ya bar yadda suke yadda suka kwanta haka suka tashi shi ya a ai da suka tashi aka tumo wani ya zo ya sai abu a gari ba wai kirarsa aka gani aka gane shi ba ko ba ne illa kudin da ya zo ta yin abu ashe ko da ce jikin sa ya canzu shi ma zai nemi dan gyara dukuwa kafin ya iso an nazo za a ji korona bari gyara amma kudin da ya zo da su ne aka gane wannan tsohon zamani da yaren da yake magana da shi zamanin ma yaren ya ɓace babu shi har aka gano inda suke aka bi su aka gane wata ajiya ke da Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma karama ce wanda su din ba su ce mu shiga kogo abu kaza da kaza zai faru da ba duk abubuwan nan da yake faruwa ga waɗannan bayan Allah babu wanda yake bari na yi wannan abu ko abu kaza zai faru kamar yadda muka ce yakan zo ne sun fa kawai sai ka ga abu ya yi sun shiga kogo Allah ya kamar da su a wajen shi kiran su kan su ba su da damar suke fitowa don Allah bai ba su fito ba ya yi haka ne don ya nuna wata aya ta ce shi Allah subhanahu wa ta'ala wa ala kulli hal dai mu gane cewa wilaya wata aba ce da Allah yake yin yake nuna ta ga wani daga cikin bayansa zai nuna cewa wannan din bawa na ne kuma suna tare da shi Allah ta samu dace a hadisan da za mu ji zai kara tabbatar mana da yanayin yadda wilayar take a tsaye eh, karamar take cikin wannan babu mai albarka akwai hadisai da suke nuna wato abubuwa na karaman da suke faru musamman da wasu daga cikin sakon ba mu sallallahu alaihi sallama sai a ne guda bakwai wanda mun gama su a karshe za mu ƙara da wasu misalai da wasu bayanai kuma a kan walittakal kafin mu rufe babu wilaya ko da ko karama amma dai za mu yi abin da yake gaban mu na riyadu salihin a karshe kuma za mu cike da wasu bayanai da shekul islam ibn a wannan littafin da muka faɗa zai yi kafin lokacin kuma Allah ya sa wa wasu ya mallaka sun zo da shi inda muke karanta za su iya gani a ciki Allah ya sa mu dace malam yace a hadisin farko wa an abi muhammad bin abdurrahman bin abi bakr bin siddiq anna ashabu sufa كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام سيء فليذهب بثلاث بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بثالث أو كما قال وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك قال أو ما عشيتهم قالت أبوا حتى تجيء وقد عرفوا وقد عرفوا عليه قال فذهبت أنا فاختبأت فقال يا غنثر فجدع وتبع وقال كلوا لا هنيئا والله لا أطعمه أبدا قال وأي الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك ونظر إليها أبو بكر فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتفرقنا اثني عشر رجلا مع كل رجل منهم هناك الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون وفي رواية فحلف أبو بكر لا يطعم فحلفت المرأة فحلفت المرأة لا تطعم فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه فقال أبو بكر هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها فقال يا أخت بني فراس ما هذا فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنه أكل منها وفي رواية إن أبا بكر قال لعبد الرحمن دونك أضيافا فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطلب من إراج من كرام قبل أن أجي فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال اطعموا فقالوا أين رب منزلنا قال اطعموا قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا قال اقبلوا عنا عراقنا فإنه إن جاء ولم تطعموا فلنلقين منه فأبوا فعرفت أنه يجب علي فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم فأخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال يا غلطة أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت فقلت سل أضيافك فقالوا صدق أتانا به فقال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه فقال ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان فأكل وأكلوا متفق عليه وانا حديث من Allah ya ba mu ikon haƙurin gama shi a yau wannan hadisin an samo shi daga abu muhammad shi ne ɗan sayidina abubakar radiyallahu anhu abdurrahman bin abubakar wan aisha radiyallahu anha yake cewa anna ashabul suffa ashabul suffa suffan wata inuwa ce wata rumfa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta a bayan masallaci amma yanzu tana tsakiyar masallaci daidai inda ahlus sufa za ka gan kaje masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayan inda kabarin sai a nan ne za ka ga inda sufaye suke taruwa a wajen suna koyi da ahalin sufa da suke zama a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka a wannan lokaci ahalin sufa talakawa ne fukara ne talakawa ne ba su da wurin makoma lokacin da aka yi hijira malamai suke cewa abu horaira suke shugaban su ba su da wani abinci sai abin da aka samu na sadaka ko na ganima ko na ba a ba su idan ko baka ba su ma ba sa roƙonka la yasaluna nasa hafa in ka kira su ka ce bismillah zo ka mu je gida yau ka zama bako na dama haka yake jira domin bai da abinci sai wannan ko baka kira shi ba ba zai ce maka bari biyo ka ba wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala marratan wata rana ana zaune annabi ya tausaya musu sai yake cewa man kana indahu ta'amu sayf wal yazhab bi kuma mutum yana da abincin da ya san zai ishi mutum biyu to ya kara da ahalus sai daga cikin ahalus sufa zama uku kowa ya ɗauka ko daya ya tafi da shi gidansa inda abincinsa ya kai na mutum ومن كان عنده طعام أربعة نكو لم تكون لكي فليذهب بخامس وبسادس وكما بسادس ma'ana abinci ko da na mutum ɗaya ne ko mutum biyu in har kuka kira jama'a su ci Allah ya sa albarka akan abinci wannan da yau cikin abincin mutum ɗaya na isa mutum biyu So da haka kenan ana shakka a mutum wajen cin abinci ya rika neman yan uwansa ko wasu abokai suna taya shi don albishi yana da albarka au kama qal wa anna ababakar radiyallahu anhu jaa bi thalatha shi kuma sayyidina bakar mutum uku ma ya ɗebo daga cikin alu sufa ya kai su gida su jira za a yi abinci a zo a ci وانطلق sallallahu صلى الله عليه وسلم بعشرة من زن الله صلى الله عليه وسلم قوى متون قوم يجيبا kaga kenan ya kasance kenan awwalu man amman imtasala ba wai kai irin na tura ba du'a as i don du'a as yi do kenan Ba in ce ka yi yi ko ba na yi a na ta bil birr wata zauna an kusa kuma yana da kyau a ke lokacin da kake shajja a mutane yi aikin alkhairi kai ma ka kwatanta in ka ce a yi sadaka kai ma ka cire ka baya ba kawai ka ce a yi sadaka ka kada rigar ka sai gaba yana da kyau mu fahimci wannan kuma baya nuna cewa dan ka ce ai kuma a sama ido kai ka yi ko baka yi ba a wannan duka dai Allah shi ne yake duba ayyukan mutane tana iya cewa ai kai naka ba su gani ba ko kuma baka yi ba Allah bai baka daman yi ba ba lalle ka ce ai kuma zama kana da halin yi ba almuhim dai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi abu yana yi wannan kuma ɗabi'a ce wacce ake su ko da mai wa'azi ya fi ban musamman aikin kuɗi wallahi da yawa daga cikin malamai suna kwaɗaitar da a yi aiki na kuɗi amma ba ba sa bayarwa wani yana da shi baya bayarwa wani kuma ya bai da shi ba za a mutu bugu ɗaya ba amma dai akwai da yawa da alamu yana nuna suna da kuma ba sa yi Allah ya ba su ikon yi ba na biya yi mutum goma shi ma bayan an tafi sai na bakar ya bar bakinsa a gida ya dawo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ci abincin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama don neman albarkar gidan manzan Allah wa anna ababakar ta asha inda nabi sallallahu alaihi wa sallam abincin da shi ake cewa asha thumma labisa hatta sallar isha ya zauna kuma har aka yi isha kenan bayan magariba kenan su kuma suna gida ya ajiye su a matsayin baki da aka ce a tafi da su sun maraja ya dawo ba fa a ba a marra min al-layl ma sha Allah ma'ana kenan bai dawo gida ba bayan isha har sai da dare dan ja qalat lahum ma habataka an abyati matarsa sai take ce masa me ya ajiye ka kuma ka bar bakin ka baka zo kun ci abinci da su ba kuma ɗabi'an bako zai so an ka masa abinci ya zama mai gidan yana wajen zai fi samun ƙarfin gwiwa amma kuma ga baki kuma mai gida baya ne su kuma an ka abinci su ma ba su ci ba jiran mai gida ne zo au ma a shaiki sai shi kuma ci awa ma a shaiki yanzu ke gina zaune kina jira ba ki ba su abinci ba zai na zo qalat a hatta taji'a sai ba wai ba a ba su bane an ba su amma sun ce ba su ba sai kamu wa qad aradu alayhi sai mun ba su abincin ai qal fa zahabtu ana sai abdurrahman da ke ba da labarin shi dan sayyidina abubakar yake sai na gudu faktaba'at na buya. me yasa ya je ya domin yana ganin babansa zai ga laifinsa shine zai kawo abinci ba فقال يا غنصر كلمة غنصر kamar kalma ce ta wailan da larabawa ke amfani da ita mana kalma ce mai nuna dai kwafa ga mutum kamar mutum ne ya gaya wa ɗansa ya ba gidaje sai ba gidaje ne alhali ba ba gidajen ba ne amma dai yana kwafansa to irin wannan kalma mai muni sai na bakar ya gaya wa ɗansa ba jadda'a wa tabba mana ya ce jadda'a ya yayyanka ma'ana ya yayyanka magana har kuma ya faɗi munanan maganganu masu zafi a kan ɗansa ƙal kulu la'ani aka kawo abinci ya ce ku ci la'anan zai laisa laha ma'ana ai kulu hani'an bari'an ma'ana ku ci kuna masu nutsuwa wasu malamai kuma sun ɗauki kalman jadda'a a asalinta shi shine kamar ganda da aka yayyanka naman da aka yayyanka mana kenan sai na bakar ya karɓe shi a matsayin abincin da aka shirya wa bakinsa kowane ma'ana ka ɗauka zai iya tafiya almuhim dai sai na bakar ya sa an kawo abincin ya kuma miƙa musu ya ce su ji suka ce wallahi da aka kawo ce wallahi a kamun abadan da aka kawo masa shi ya fara ci sannan su ci sai shi din ya yi rantsuwar ba zai ci wannan abincin ba a abadan, don me domin ya tanade shi ne musamman saboda baki qala wa aymullah ma kunna na'kulu min luqmatin illa raba min asfaliha sai ke cewa shi abdurrahman yake ba da labari bayan sai na bakar ya ce ba zai ci ba sai baki suka ce kuma ba za su ci ba aka ajiye abinci to duk ku zo mu ci to shi an fara cin abinci a wannan riwayar ce a rimayar da zai zo a gaba zai gaya mana yadda aka yi har aka fara cin abinci sai yake rantsuwa da cewa shi abdurrahman ke rantuwa cewa ma kunna na akulu lukma ce wallahi ba ma guturar loma illa raba min asfaliha sai gunda muka guturan sai togo kuma sai kara haihuwa zai zama muka gutsura muka kai baki zai zama gun yana nan kamar ba mu gutsura ba kuma ya daɗa fitowa ke ne illa raba ai zada raba a riba kenan ziyada ne isa kalmar riba ma'ananta ziyada Allah yake magana akan kasa in an saukar da ruwa zarna alaiha alma ittazzat wa rabat ai zadat intafakhat wa zadat min asfaliha akthara minha sai fito kuma fiye da wanda aka gutsura in ka kunturu daidai loma ka sai loma biyu ya fito wanda za a iya yin loma biyu kenan shi ne aksara minha hatta shabi'u har suka ci suka koshi wa tsarar aksara ma kana qabla zalika bayan sun koshin kuma sai abincin ya fi da yawa kuma ne ya ragu a nemo almajiri sai ya fi haka yawa kuma ya fi wanda aka cin fa nazara ilaiha abubakar sai sai na bakar ya duba ya gani ya ce gashi an ci abinci kuma gashi da yawa fa qala li imra'atihi ya ukta bani firasa banu firasa wasu kabila ce min qabilatu kinana daga cikin larabawa to matarsa yar wannan kabilan sai ce mata ya ke yar kabilar firasa ma hazi ma haza me kuma haka ni na ga abincin kamar ba ci ba qalat la wa qurrata aini ta ambaci mijinta da cewa ta aini mana abun farin ciki na ce yana da kyau mace ta samu kalmar da za ta rika gaya mijinta da ya ji daɗi haka shi ma ya samu kalmar da zai rika gaya mata kalma ta so da kauna ba kawai ya faɗi sunanta gatsau ba a nan baya cewa ya aisha ya aisha sai nuna maka rayuwar addini ba ta hana soyayya ba sarka riƙe alƙur'ani da hadisi ko kullum kan kankan ba wani soyayya a cikin iyalin ka ba su dace zama da kai ba dole a cikin gida akwai rayuwar gida a addinance akwai rayuwar addini Allah ya sa mu dace yace la hiya al'ana akthara minha qabla zalika bi thalath mafa matar da ta dafa ta zuba ta ce abincin ya fi na da har kuhu ya ninka shi fa haka da niha abu bakar wa kawal inna ma gane zalika mina shaifan me mina shaifan ne rantuwar da ya ce wallahi la a tsamuru to kuma ga abinci an ci yayi yawa da ya ce to barin daga shaidan ne yana nuna koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam to an garante ba za ka yi abu ba kuma ga wani abu da ya fi shi alkhairi to yi kafara kai abin da ya fi alkhairi kenan sai na bakar ya zaɓi kafara kuma ya ci abinci ya'ani yaminahu thumma akala minha luqma sai yi loma a cikin abincin ya danci thumma hamalaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa asbahat indahu abincin ya kwana a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana bainana wa baina qaumin ahdun kuma da muna da wani alkawari da wasu mutane fa madal ajal lokacin alkawarin har ya wuce fa tafarradna ithnai a rajulan to inda lokaci ya wuce mun yi za mu yi karfe goma ya kai wajen sha wajen karfe ɗaya na dare ko wace ne watse kenan ba a sake haɗuwa wata ran ita sai muka wace. kowanne mun watse mun ka mun kai mutum goma sha biyu a kulli rajulin min hukuna kuma kowane mutum ɗaya da wata jama'a da ya ɗiba shi ma Allahu a'lamu kan a kulli rajul ke ba zan iya cewa ban ji Abdurrahman mutum nawa ne a kowane mutum ɗaya daga cikin goma sha biyu kowane mutum ɗaya daga cikin sha biyu ya zama yana da tawaga kenan tawaga tawaga sun zama tawaga goma sha biyu kamar tawagar Bani Isra'il 19 naqiban da aka yi haka kuma annabi ya fito musu da wannan abincin fa aka minha ajma'un gaba ɗaya sun ci abincin kaga zai iya wa sun kai mutum nan ce da gudu yana da mutum uku uku ne to kaga suna nan da yawa in kuma biyar biyar ne in goma goma ne abincin da tabbas ba a yi shi don wannan adadin ba inda wannan adadin ne kasuwar tukunya za a nema ba kwanan cin abincin mutum ɗaya biyu ba amma sai ga shi ya ishe su duka wafi riwaya fa halafa abubakar la yas'amu sayyidina abubakar ya rantse ba zai ci abinci ba fa halafat almar'a la tas'amu matar ma ta ce wallahi ba za ta ci ba fa halafa diyu bayin ma bakin ma suka ce ba za su ci ba hatta yas'amu sai in mai gidan ya fara ci kaga wannan yana nuna daraja da kima irin ta matan farko da yadda suka rayu da mazajensu abinci ma an sun yi suna jira sai mai gida ya zo suke ci yanzu rayuwar ba haka take ba ba kala abubakar hadihi min shaytan lokacin da aka jirje suka ce ba za su ci ba shi ya fara yin rantsuwa su ma suka yi su rantsuwarsu sai in ya ci za su ci shi kuma ya ce ba zai ci ba da ya gaba za su cin ba kuma sai ce wannan rantsuwa ne daga gidan saboda haka zai kafaran ta fa da'a bi du'am yake aka abinci fa akala wa akala yace su ma suka ci fa ja'alu la yarfa'una luqmatan illa rabat min asfaliha asfara minha kamar dai wancan in an dura abinci sai dogul din sai fito ya tara yawa qala ya ukhta bani fira ma hadha qalat wa qurratu ayni innaha al'ana la akthara minha qabla an na'kul ki kafin mu ci ba ta kai haka ba da muka ci kuma ya faka ne kwanye rabu fa akalu suka cinye suka ci iyacin su wa ba a tafiya ila nabi sallallahu alaihi wasallama fa zakara annahu akala minha aka aika wa annabi kuma yace mu ma mun ci kar a jira mu don annabi ya san cewa sun ci wa ta riwaya inna ababakrin qala li abdurrahman munaka adiyafa nunanta bi ma'ana alaysa da filu amri ne ismu filu amri mana ka da su fa inni zan koma wajen annabi da alaihi wasallam fakrub min qirahu qabla an aji dan haka ka kawo musu abincin na baƙi ke kira girmama bako kenan kafin dawo fa talaqa abdurrahman fa ataahu bima indahu abdurrahman ya je kawo abinci bayan an gama fa qala at'amu it'amu ku ci mana qalu aina rabbu manzilina ay sahib rabbu anan sahib laysa bimana rabbi ma nan rubiya ina mai gidan qala it'amu ku ku ci mana قالوا ما نحن بآكلين حتى mu ci منزلنا فالعام تبدي يا قال اقبلوا عنا قراكم sai ku ku karɓi wannan abincin naku fa innahu in ja'a wa lam tat'amu la nalqayanna minhu in dai abubakar ya zo fa ba ku karɓa ba to za mu haɗu da za mu shiga fushinsa za mu ga ba daɗi ransa zai ɓaci amma duk da haka fa abau fa arabtu annahu yajidu alayya abubakar abdurrahman ya ce ni na san in babana ya dawo ba zan ji da daɗi ba me ya kamata na yi kenan barin je kuya saboda haka falon ma ja'a sai na bakar ya dawo sai ce ta na haihu an sai na kauke masa na kuya faƙala ma sana'atu ya gaba yi alama ba su ci abinci bai ce to kuya kuka yi na marku a gida da ku fa akhbaruhu suka ba da labari faƙala ya abdurrahman sai kwana ma ɗansa kira ɗan ya ce fasakat sai na yi sun matsala ya abdurrahman nan ma nan yi amsa matsala ya gunsa su ne ya yake kira da suna irin na fada a aqsamtu alayka in kunta dasa sauti lamar, yake na rantse in dai ka ji muryata to lallai ka zo ba sai fito daga inda ya buya inda baban sharin ne lalle ya fito ne ya ji muryar nan kuma ya jin sai ya fito wa kultu ya abiyafa yana fitowa ke tambayi ba kinsa sada, ba sadaqa ba su suka ce gaskiya da ya kawo abinci na bihi ya zo da abincin Ba qala inna man zartumuni ke yanzu to kuna nufin kuna jira na ne suka ce kwarai sai ce to wallahi la at'amu laila in dai yau ne da daren nan wallahi ba zan ci ba fa qala al-akharun kuma bakin sai suka ce wallahi la nat'amu hatta tat'amu wa wala mu ci ba sai ka ci fa qala waylakum ma lakum la taqbaluna anna qirab kai tan mana ya kwabe su ba yana nufin ya tsire musu me yasa ba za ku tafi ba kun mu ba hati ta'amat sai ce abdurrahman kawo abincin fa ja'a bihi fa wada'a yadahu fa qala bismillah sai yayi bismillah yake al'ula min ash-shaytan mana ran kuma farkon nan daga shaytan fa akala wa akali suka ci yace kuma suka ci wannan kisa da ta koro da tsayin da duka me take nuna mana fadlu abubakar radiyallahu anhu cewa da ya ci abinci sa hannunsa a cikin abinci da ya sa jama'a kuma suka sa sai abinci yake karuwa yake albarkatuwa kuma sai na bakar bai san haka zai faru ba Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi wajen ne gaskata umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wa zai tafi kowa yake da abincin da zai ishi mutum biyu ya ɗauki mutum ɗaya su zama sai na bakar shi bai mutane har uku saboda a gidansa akwai shi akwai ɗansa abdurrahman ga kuma matarsa wa Allah subhanahu wataala sai ya yi albarka a wannan abincin ba tare da shi ma ya sani wannan karama ce ta da Allah ya nuna kamar yadda muka ce inda muka ji labarin karama sai mun ga cewa shi wanda karamar ta bayyana a hannunsa bai san za ta bayyana ba shi yasa da abin yake faruwa sai yake tambayin matarsa da ta dafa ko wani abu kika sa wannan an ɗaya ba sai karu amma ta ce ne ta ce wallahi ni ma haka na ga yake karuwa kuma ya zo ya aika manzon Allah sallallahu da wasallam kuma saboda shi din ya san cewa wannan wani abu ne daga Allah bai yi wani alfahari a kai ba yau kai ne abun ya faru wani yadda da ka ne ce abun sirri ne ba kaga daga nan ka bude ki kenan ka bude wani aljihu zai bukaci ya san wannan alherin har kuma ya bukaci shi ma biya mai wata bukata daga nan sai shi ya biyo baya daga nan sai mu ya daga ganin shi wani daban amma sabai ba sa haka duk wanda abin ya faru da shi baya haka maryam da abu ya faru da ita mai tace min indillah anna laki hadha qala huwa min indillah to duk bayin Allah wani abu ya faru da su sai na Sulaiman da aka kawo masa gadon Bilkis ya gani me yace hadha min fadli rabbi yabluwani a ashkuru am akfur duk wannan alamu ne na waliyan Allah ko abu ya faru da su na sabanin hankali suna mika shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da zarar wani ya ce maka bari nuna maka karawar mu bari nuna maka abin namu to ka gane akwai damuwa Allah ka sa mu dace za mu tsaya a nan duk da mun dan ja ya hakuri da abu da muka yi sati na gaba kuma insha Allah za mu ji wani hadisin shi ma da yake magana akan wata karama ga wani sahabin kuma to haka mun gama su duka za mu zo mu faɗi wasu karamomin da wasu kuma ba sahabban ba ma wanda dai mu gane karamar tana nan kuma tana gudana kuma ba ma mutum tana nan hatta a wannan zamanin da muke sai dai kawai mun ce mutum bai zuwa ya ce bari nuna maka karama Allah ya sa mu dace abinda muka yi mai kyau Allah ka sa shi jini zani a sanatu da muka yi na kuskure Allah ya yafi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad farko ya shafi masallaci da ake gudanar da abubuwan cikinsa da kuma tsawainiyoyin da suke kai komo a ciki wanda mun sani hakan baya tabbatuwa a lafiya sai da gudunmawar al'umma gaba gida to kamar yadda mun saba da mun sani akan ɗauki matakai na security musamman don gwada mutum ko ya zo ɗauke da wani abu don mu samu gudu tare mu tsira tare to shi abin da ake gwada mutane da shi din a gane tana da matsala ko babu din aro shi ake yi ba har yanzu gane masallacin bayi shi ne yanzu muke tunanin ya kamata mu sararwa al'umma muna da bukatar wannan din mutum ɗaya ne ma ya iya kawo mana biyu alhamdulillah in kuma bai yi ba to da kunya da yi taron mu ta iya hada kunin da za mu saboda haka muna barar wannan abu ko kuɗin da za a same shi fatan Allah ya samu dace abu na biyu akwai dan uwa da muke gudanar da jamsa a ko'ina wurare daban-daban da shi yana nan muna ta a aure har Allah ne ya sa ya amsa kuma zai yi auren yanzu to yana sanar da al'umma yana gayyatar su zuwa daurin aurensa a narkuta a fadar sarkin narkuta ranar asabar tunan zuwa karshe biyu na rana ga wanda Allah ya ba shi Allah muna roƙon ku ka sa a daura a sa'a sunan sa Hamza Uwai da yawa wani sosai san to Allah ya sa albarka cikin aurenta wanda ma su riga sun yin a baya Allah ya ƙara musu albarka ya ƙara musu hakurin zama da iyalansu masu buƙatan ƙari daga ji zuwa uku zuwa hudu duka muna roƙon Allah ya sa albarka ciki ya kuma ƙara musu himmar yi sannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya ya kuma kare mu da lafiya lafiya da ya ba mu ya ba mu ko gudanar da ita cikin yadda rana eh, an ce a sanarwa jama'a ko ni ba Allah da ke zuwa darasi da keke ba kuma shi ne bane da masu mashi ma ne haka keken eh, satin da ya wuce an sace masa ita eh, kuma yadda mun sha faɗa ne haɗuwa muke ba ma gane waye na gari waye na banza sai dai muna yi junan mu kyakkyawan da to ana ce musu inda halin sun zo da wuri su shiga da ita cikin makaranta kamar yadda masu mota suke shiga da jiki to an tashi ko mutum ya shiga da Allah ya sa mu Allah muna roƙonka ya mana bukatu na alkhairi malamin mu da ke jagoranci mu Allah ka san hali da ciki Allah ka kawo masa mutunta ba masa dauki ka ya zama kafara da shi ka kai wa iyalin shi hakuri rashin tsare Allah muna roƙonka waɗanda suka koma gare ka Allah ka yafe su gaban wannan siyasa da take zuwa Allah muna roƙonka ka sa ya zama shi ne sanadi na samun sauki da kwanciyar hankali ga al'ummar ƙasa ga baki Allah muna roƙon ka ka sauki mai samu da fitina da sharri Allah mana magani mai samu da alkhairi Allah ka kusanto mana da shi Allah muna roƙon ka sa a yi wannan siyasa da wuce lafiya Allah muna roƙon ka muna kuma neman taimakonka da ka tsora matakan mu akan daidai duk abin da za su yi ya Allah kada ka yi kada ka sa su yi abin da ya saba wa abin da kake saboda aikatawa tashin hankali da kina cin zali Allah ka sauya ya zuka ka fanyen ya zuka su ka sa su yi abin da ya dace mai san ta da fitina a wannan ƙasa Allah yi mana magana Allah muna roƙon ka اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رحمتك نرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك اللهم أن تسال من تحتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك واشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين